Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ibtisam kashi na hudu. Sani ya kalli Ibtisam ya ce, "Ana salama da ke a waje." Kallon ta nuna kanta don jin abin da ya wani bambara kwai. Ta ce, "Ni?" Ya daga kai ya ce, e wai in ji yayan ki. Da sauri Umma ta hurga mata wani kallo ta ce, "Waye ke sallama bayan an riga an ba da ke?" cikin ɗan shugaba ta ce to ai shine yayan ƙawartawa ta miƙe ta ɗaki cikin takaicin wannan abu me zai wani ce yayan kawarta har ta ɗauko da za ta ɗan shafa kawai ta ajiye ta zari hijabi ta zambula ranta duk a ɓace tana ƙoƙarin fita iman ta ce a haka zaki bata ko tanka ta bata fito umma ta ɗan dariya ta kafin ta ce in gurin ibti ta shi ai sai a hankali gwara ya san halin ta tun yanzu dariya suka sa dukansu suka ci gaba da kallon kaya ina zaune a cikin mota ta ƙarasa jikin motar daga gefe ta tsaya ba tare da ta ce komai ba shi kuma na zaune a mota ya kura hoton Na'ima ido a hankali mai da wayar ya ajiye yana duba agogon hannunsa ko yaron bai kai sakon ne. gashi ya gaji dan daga Abuja yake ko gida bai je ba ummi ta takura sai ya fara biyowa nan fitowa da ne sake aikin wani yaron mamaki ne kama shi ganin ta tsaye daga gefe ta jingina da cikin mota tana kallon mutanen da ke wucewa mai da ƙofa ya yi rufe sannan ya dan gyara murya irin da manya kallon ta cikin dakewa ta ce ina wuni cikin mamaki har yanzu yake kallon ta ya ce lafiya kalau me yake a tsaye nan cikin ɗan gunguni ta yi magana hakan ya sa ya ce me kika ce ta girgiza kai alamar ba komai ko zagin shi ta yi abin da ya zo mai rai kenan lalle ummi tana neman jawo mai raini shi fa san kunyan matsayawa tsayawa yake da yarinya karama haka shiru suka yi kai ka ce zancen kurami aka zo to me zai ce shi fa san bai san me zai ce wa yarinyan nan ba ita kam ibti ita ma shiru tai tana tunanin ko zai sake tambayar ta me yasa ta tsaya nan. dan yanzu kam so take ta daure ta faɗa mai dalili ganin shirin ya ki karewa ya saka ya ce akwai wani abu da zaki da biki ne kallon su kafin ta girgiza kai alama a'a ta ce komai cikin sauri ake yi sai dai in zan tare ya jinjina kai ya ce inda wani abin sai ke sanar da ni na baki kuɗi yi magana yana miƙa mata envelope ya ce ki yi amfani da wannan yanzu ta kalle shi bata amsa ba cikin girmamawa ta ce ni Allah ba abin da zan yi da kuɗi in ina bukata zan faɗa maka kafe ta yi da ido haka kawai ko tana sa rama abin da ya mata ko tana son maida mai martani in ta kalli idanunsa sai ta ji ta kasa hannu ta sa ta amsa sanan ta ce na gode bai amsa ba sai cewa yi in ba wani abin ni zan wuce matsawa daga cikin mota tana kokarin shiga ta ce sai yaushe aina za ta sani kallon ta yi ta sauke kanta ƙasa ya ce sanda ummi ta sanar da ita na ɗauka saboda ƙawancen ku zaki sanar da ita a hankali ta ce gani ne bata sani ba ban kuma san me yasa ba a sanar da ita ba sai na ga kamar ban da hurumin faɗa mata shiru yana kallon ta wanda har ta ɗan tsargu ta ɗago ta kalle shi bai taɓa tunanin jin magana ta hankali a gunyarin ya ƙarama haka ba murmushi ya ce zan wuce kai ta ɗaga sanar ta ce a gaida su ilham dai ta shiga ciki duk haushin kanta ya ishe ta. Haka za a yi zaman auren ba ta iya magana daga ta kalle shi? Oh, ita kam wannan shine gaba kura baya da masa. Sai dai duk da haka auren shi ya fi mata na Umar. Umar gama kawai duk ya biya daga hankalinsa ga kwanan tsabin misin ta Ibtisam ko gingedi sai yayi mafarkinta. Abin da kai ci ba ta kawai haddace sai nan ba Abba shi kuma sun yoya a wayar kawunsa. Yanzu Abba sarkinsa ne bai sai tambaye shi Ibti ba. Duk abin duniya ya dame shi ga jikin gwagwansa ya ki warwarewa. Shi soyayya ta tafi a haka amma yayin shi ya hana shi. yana ganin ta zai tafi bayan mahaifiyarsa ba lafiya umar hawo tana ma yayi na rashin ibtisam ya yi mata taksi ya kiran har ya kuma rasa abin yi yanzu kam kawai jiran sanda za su shi ya taho yake dan shi kam gaba ɗaya komai ya fita a kansa hira wannan ba sanyi yake yi ba a kwana a tashi asarar mai rai abu ya samu ya kammala gyaran bangaren da bilkisu za ta zauna ya kuma fara shirye-shiryen kayan ɗakin ibti dan sa in aka yi ta tare bayan wata ɗaya ko sati uku dan bai san ai aure yarinya ta dade sosai a gida balle ita da take karatu idan su umar an cicika 'yan wayo tun safe suka bayyana shi ma umar yau da safe ya iso don bayan azhar ne daurin auren Abu ya sa an mai dinki ya kuma amso mai tun hanya umar duk ya susuce yana jin kamar ya tsalle ya ganshi a gida suna isa ya fara kokarin cusa kanshi cikin gidan sai dai abin haushi gidan ya cika da mata ana ta hidima ta ina zai nemo ifti gashi sai sa ake yi wai ango ango wai ba sai dai ga amarya yanzu ba sai ya jira an daura haka fi kunya da ta kama shi to shi gaskiya ana daura aure a bashi matarsa su tare tunda dai abin haka ne wanka ya bangaren sa yayin sai sa yake ya ɗauko daga kake farshe da abu ya dinka mai ya saka ya saka babbar rigar nan fa ya fito cas da shi a'a an ka sha kamshi in ji ayusha a can gidan su ummi kuwa su mayo yayin ta sun zo daga annanta haka kannan baffa ba ta gayya ba su kaɗai ta sanar tana ganin a bari in za ta tare mutane saji burin ta dai a ɗaura auren in dai an daura to komai ya wadatar ainihu ta sha mamaki bayan asuba da ummi ta sanar da ita za a auren aminu sai dai bata faɗa mata da wace ce ba duk da haka ta yi murna saboda ita kanta tana son ta gaya aminu ya yi aure Wafa ya sha manyan kaya, haka ma Aminu ya sha fararen kaya, ya yi kyau mutuka. Ummi kam ta kasa rufe baki sai addu'a take zubga mai. Haka suka fito suka shiga mota. ‘Yan uwan bafa su daga can za su wuce. Aminu dama shi ba abokai gare shi ba, balle ya yi gayya, kuma shi a ganin sama da kunya ya ce zai aure yarinya sa a ina. Masallacin ya cika sosai da mutane, a nan Umar ya ji labarin auren mutum biyu za Ai bayan zuwan sa Aminu ya kure mai kallo, ina mamakin mutum irin sa babban mutum haka, dan kana kallon sa zaka san kuɗi ya zauna mai. Shi ko ya sauce yake so sai Bilkisu? To ko dina da wata larurar ne a boye, in ba ka bai ga wani dalili ba hannu ya miƙa wa aminu suka yi ba, yana mai kallon tausayi tare da zargin abin da ke sa a ɓoye aminu kan bai wani tsaya kallon umar ba balle ya san wane ne shi suna gaisawa ya wuce ya ci gaba da gaisawa da mutane umar yana ji wani mutum abokin abu yana cewa wannan ne mijin iftisam din umar ya matsu yana murmushi gani ya mutumin na kallon aminu tsaki ya ɗan ja ya ce matsala a haɗa ka da wasu kenan sai mutane su fara kuskuren fuskokinku da far mutum ya da ya yi mai magana yayin sai dafa shi ce kai kuma rashin hakurin nan menene in an daura ai zai ganka ko haka suka shiga cikin masallaci nan fa aka fara addu'o'i gaba ɗaya Umar ji yake kamar a mafarki lalle wannan rana ta fi kowace rana muhimmanci a tattare da shi yau zai cika burinsa na auren masoyiyarsa abu a abu kuma alfaharinsa sun bi da sanda aka ce an daura auren Umar da Bilkisu Aminu da Ibtisam ba gaba ɗaya kunnensa shi dai ya jiyo mai Umar da Ibtisam yayinsa ne dan dafa cinyarsa cikin raɗa ya ce me ke faruwa na jan ce Umar da Bilkisu Umar ya bude idanunsa ya ce kai wallahi ina jin ka fara tsufa ina nan da ji an ce Umar da Ibtisam kai me kake tunani ne da sauri ce ba haka aka ce ba wallahi na tabbatar ji ne an ce Umar da Bilkisu tsaki dan ya ce ga Allah bana son zancen banza rana farin ciki na kunnan ka ne ji maka ƙarya shi kam kawun Umar gaba ɗaya shi ma jikinsa ne ya sanyi Don tabbas ba haka Umar ya ce mai ba Mu ke faruwa ta za a ɗansa da nakasasshiya mutane ana ta musaba ana rarraba goro nan su Umar suka fito don ɗaukar hotuna abokansa da suka taho daga ƙauye suka kwashe mai da dariya ɗaya dafa shi ce ha'a na Ibtisam ba da kanka asari ka je gida ka ce ya faɗi ka ce da Ibtisam za a yi aka ka kare da gurguwa wancan babban gaidin ya maka ɗan ƙafa. kansa ne ji yawon irin gingirin kallon sai idanunsa suka ɗan kada suka fara jayi ce ba na son hauka ta rashin hankali uban wa kake cewa ya auri wata kallon sa suka yi dan yana dariya ya ce to ko liman ne ya kuskure dan dai aure da bilkisu aka ɗaura ma a zuciya kai mai wani irin wawan naushi ya cakume shi na neman sake naushinsa yayinsa ne ya riƙo hannunsa da sauri ganin mutane sun fara nufogon jin shi yayi bayan masallaci da shi umar sai huci yake cikin ƙunar ya ce bari dan Allah na fasawa yaron nan baki ba na san da ƙiƙanci da jahilci cikin tausayi yake kallon sa yanzu kam ya tabbatar abin da ya ji gaskiya ne kenan Umar da Bilkisu aka daura mai lalle in Umar ya san maganar nan gaskiya ne bai san me zai fara a masallacin nan ba dan tabbas Umar ba zai taɓa barin abin nan ba dan zuwan sa kauyen nan kowa ya fahimci mugun san da yake yi wa Ibtisam girgiza shi ya ce Umar ka dawo da hankalin na kai baka tambayar yarinyar da aka ce an baka bane ko ni magana ta gaskiya kunne na abin da ya ji min kenan auren Umar da Bilkisu suke jike shi yana huci ya nuna shi da ya tsaye ce yayi Naziru kar ka bata min rai wallahi irin ya ɓaci ba abin da ba zan iya aikatawa ba uban waye zai sani auren wata a duniya in ba ibtisam ba yarinya nan matata ce tun farko kuma wallahi duk wanda ya nemi shiga tsakanina da ita zan iya mai illa shi kanshi Naziri ya tsorata da yadda Umar ke magana a tsorace suke shi na kallon yadda ke wani huci Umar ya kalle shi ce bari na je kun abba ko shi limamin sai ya sanar da ni me ke faruwa Naziri kam ya fahimci lallai akwai matsala da sauri juya ya nufi inda kawun sa yake cikin mutane shi kanshi kawun jikinsa da ke yayi sanyi kawai da yana yaƙe ne cikin mutane amma ya san tabbas akwai matsala yana hango Naziri ya nufo shi da sauri ya ce ina Umar Naziri jiki a sanye ya ce ya tafi neman abba ko lima shafar fuskar sa kawun ya ce kafin yaron nan ya samu ta su fara mana kallon mahaukatan ƙauye ka janye shi ya bagun nan cikin damuwa da zai ya ce matsalar ya ki tsayawa ya saurare ni ban san ya zanyi ba kawo da sauri kawun ya shiga neman umar a cikin mutane masallacin ya nufa don ya fi kokwantan can zai je ina shiga koyi hango shi tsaye da alama mutane da ke turkushe kusa da limamin yake jira da sauri kawun ya saka hannu ya roƙo shi suka fito umar gaba ɗaya ya firgice ce kawo tambayar liman ke sanyi me yasa ce ya bada auren su gare ni in ma kuskure ya dawo ya kira mutanen a sake daura aure kawai ya shi can gefe ya ce umar ban san me faru ba tsakanin ka da uban roƙonka sai dai tabbas shi bilkisu ya baka sai dai in kai ne baka tsaya ka fahimce shi ba bayan an daura aure da kanshi a masallaci ya ce yayi ni kam umar ya gama mun komai tunda ya amince da auren bilkisu rai ɓace nuna kansa ya ce ni wallahi cuta ta akai ni ban taɓa kawo auren na kasashiya ba kawo Allah cuta ta yi ba kuma zan yadda ba duk bala'in da za a yi sai dai a yi amma ba wanda ya sayar ni da ibtisam bai ko tsaya ji mai kawo zai ce ba ya wuce ya fara tafiya sai na wani irin ƙuna motarsa aminu ya kalla wuce ganshi da ya iso a ciki a kufle ya ɗau dutse ya kalli gefe da gefe ganin gun ba mutane kawai buga a gaban mota iya sa sannan ya wuce a gilas ɗin motar da mutane suka ji ne ya saka suka juya shi kama ta yi tara kawai ya shiga gani mai ta baya sauri cikin ɓacin ya ce ka lalla malam ka ja da sauri wannan tafiya kamar wani ɗan koyo in ka san baka iya ba uban ma ya ce ka fara sana'ar wannan magana ta ɓata wa mai ta rai ga shi ma dama ba hakuri gare shi ba fakin ne a gefen titi ya ce, kai, ba na son hauka da iskanci. Tashi sama kake so ne komi in sha shashaye kai ka je can ka sau. Ai Umar ya gama kaiwa wuya, ca kuma kula sai ya daga hannu yana neman kai mai duka. Shi ma mutum ya ca kuma wuyan Umar. Ganin bai san ba da lokaci yasa ya sake shirya a bace ya fito ta ruwata, gaba ɗaya huci kawai yake yi. Gida kam ya cika sosai da mutane, ana ta hidimar yin abinci. An soke wasu ana ɗora wasu. A ɗaki kam ifti tana zaune ita da ƙawayenta. Ɗan uwa suka ji ana guda ana cewa an ɗaura. sanye take da wani haɗaɗɗen les wanda abu ya ɗinka musu ita da yaya bilkis iri ɗaya sun yi kyau iya kyau ga ɗinkin ya karɓe su iman dama ta iya makeup ita ta zane musu fuskar su sun yi kyau sosai abin su bilkis tana ƙasa cikin mutane su kuma suna sama ana ta hira ita kam san bata ta jin daɗi haka kawai take jin jikinta kamar mai zazzaɓi aina ce ta kira ta ɗagawa ta tare da ɗan matsawa gefe ta ce aina aina bata amsa ba ta ce ifti yau na ga abin da ya hana ni sukuni wai yau ake ɗora auren yayana amma babu wanda ya faɗa min dan gidan ta ibti ta rintse ta ce aina maganar gaskiya ibti kin san abin dariyar sunan ku ɗaya da amaryar yawan bakin da ta haɗiya ta ce aina wai ni ce amaryar aina bata fahimci me take nufi ba ta ce ke ce me kiran da aka kwala ma ibtisam ne ya saka ta ce zan kira ki anjima bata jira me za ta ce bata kashe wayar fitowa ta daga ɗakin kuma umma ce ta kalle ta ta ce ki sako mai hoto ya zo kai ta ɗaga sannan ta koma ta ɗauko mayafin kayan sannan ta sako sun tsaya kina ana wa za a ɗau hoto tun daga wajen harabar gidan suka ji ana kwala wa ibtisam kira cikin kakkausan murya gaban da ne yanke wani irin faduwa balle da ta ji muryar Umar me yake yi hakan ta dauka da yanzu komai ya wuce ko kafafun da ne suka dan fara rawa jin yadda yake kiran ta kai tsaye kuma kana ji ka san muryar bacin rai ce gaba ɗaya mutanen falon mamaki ne ya kama su Umar ta miƙe cikin mamaki ta ce Umar lafiya kuwa suna kokarin fitowa ya shigo cikin falon ya cire babbar rigar ya rike a hannunsa bai damu da tare mutanen da ke falon ba ciki ko har da Idan nasa kawai ya sauke akan ibtisam ya ce ifti me ke faruwa kallon ta gaba ɗaya ta kasa magana sai rawa da jikinta kawai yake yi ta kuwa ya zo inda take yanayinsa ya canza sosai cikin tsawa ya ce me ke faruwa na ce baya ta ɗanyi gaba ɗaya jikinta ya kasa daina rawa cikin faɗa mahaifiyarsa ta ce umar me kake yi hakan ka ganin manya ne ko sallama da gaisuwa baka yi ba ka zo ka tsare ta kamar ƴar cikin ka kallon ya ji yake kamar yayi ihu wani mugun kallo ya zubga wa bilkisu sannan ya kalli ibtisam ya ce wuce mu je ki faɗa wa abu da ni za a ɗaura miki aure kafin ranki ya ɓaci a cikin gidan nan jin wannan kalmar ya sa gaba ɗaya matan da ke gunsa ka sauke salati kuma cikin tsananin mamaki ta ce mene? Umar me kake cewa? Ifti kam zubewa ta yi a ƙasa kawai jikinta na rawa ta kasa ko magana balle hawaye. Umar ya kalli Umma ya ce Iftisam nake so kuma ita ta fi kowa sanin tsawon lokacin da na ɗauka ina santa. Akan me za a ɗaura min aure da Bilkisu? Nan fa falo ya ƙara caɓewa gaba ɗaya kowa ya hau salati ana kallon ikon Allah. Yau me ke faruwa a gidan nan? Umma kam ta kasa ko magana sai kallon Umar da take yi. Shi kam ko a jikinsa ya kalli Iftisam ya ce baki ji na ce ki tashi ba? Yi magana yana kokarin fusguta. cikin tsawon mahaifiyarsa ta ce ka ci gidan ku umar Musa, za ka yi ɗiban albarka ka fita daga nan ko sai na sharara maka mari hankali ne baka da shi ko tunani ne baka da shi kallon gogo kawai ya dunkule a hannu ya fara huce yana kallon ibtisam Ko afsace ta ce baka ji na ce ka fita ba juyawa ya kamar zai sa ihu ya fita daga falon a kofar falon ya ja ya tsaya fuskarsa kamar wanda aka aiko da sakon mutuwa an abu cikin hanzari ta waya ta kira shi ta sanar da shi ya zo gida yanzu nan don ba lafiya bilkisu kam kawai hawaye ta shiga yi da sauri ta ja kekenta ta koma ɗaki sauka ta dan dafa gado ta zauna sannan ta jabar ta kanta a hankali wani wahalallen kuka ya kwace mata me ke faruwa ta ya ango zai zo ya ce ba amarya yake so ba kanwar ta yake so bayan an ɗaura masa aure wannan wani irin bala'i ne umma afsa ta dago iftisam ta girgiza ta iya karfin ta ce, kin dawo haye cinki ko sai na miki dinan nan duka idan da ne kawai suka fara cucukowa har yanzu jikinta bai dawo da karkarwa ba umma ta kalle ta ce, me ke faruwa umar ki yake so ko me bakinta ne ya haurawa ta rasa ina za ta fara magana wani wawan mari ta ji an wanke ta da shi ta riƙe kuncinta a nan fa hawaye suka gangaro mata bakinta na rawa ta ce umma na san yana suna amma na ɗauka ya haƙura da ni ne zai auri yaya tunda abba ne ya mai magana sakin da ummi ta iya karfinta hakan ya sa ifti ta faɗi ƙasa jiki a sanye umma ta zauna akan kujera da bas nan fa aka fara ƙananan maganganu da yawa suka kawo ifti da masifa ai laifinta ne hawaye kawai ifti sam take yi ta dukunkuni abba ne shigo shi da suka hau tun daga hanyar shiga suka ga umar yana tsaye fuskarsa har yanzu ba alamar saukowa kawo kan fuskarsa kawai ya shafa don ya san kwanan zancen abu ya kalli umar ya ce umar kai kuma nan ka taho ana ta neman ka a dau hutuna mamaki ne ya kama abba ganin ko amsa mai bai ba daga cikin amsa ta fito da sauri cikin ayyun gulma ta ce yayi shigo shigo shiga ya ganin yadda kowa ya cirko cirko ya sa ya ji gaban shi yana faduwa ta maka shi ya baro can da take cin fasa motar amina da akai zama ya ce me ke faruwa nan ta zai ne mai abin da ya faru tashin hankalin da ba a misaltawa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abin abba kawai yake cewa kenan kallon umar ya mai alama da ya shigo umar ya shigo ya zauna daga gefe abu ya ce umar me yasa baka faɗa min ibtisam kake so ba umar ya kalle shi ya ce ni daga ce yarka ita kaɗai na kawo shi yasa ban yi tunanin wani abu ba na amince kawai ya kalle shi ya ce wannan laifin ka ne ko ma menene ya kamata ka tsaya ka ji sunan yarinya kafin ka amince umar ya kalli kawo ya ce ni da yanzu ko ma menene bai dame ni ba kawo Iftisam mata ta ce dole wanda ya aure ta ya bata takardar ta na aure ta ni ma zan saki Bilkisu dama ban dauke ta a matsa bugun da ya ji aka faɗa sa bai sa ya juya ba ko cikin ƙunar ta ce, Umar baka da hankali ne? Mutum da ya rike ka yi maka gata kake faɗawa za ka saki yarsa, su ne ya a saki ɗaya yar tashi a baka? Umar ya kalli Ibtisam ya ce koma menene sai dai ku faɗa, amma Allah ba wanda ya isa ya zaman aure da ita in ba ni ba. Yanzu kam Abba ya tabbatar Umar baya tunani, ya kuma tabbatar in ya bar Ibtisam yaron nan zai iya ja masa bala'i. Dakewa Abba ya ce, koma menene ya riga ya faru, in har baka ka san Bilkisu wannan daban. Sai dai auren Ibtisam da Aminu baka isa ka kashe shi ba. Da ba yanzu za ta tare ba, amma yanzu ba zan bata ko kwana ɗaya da ƙarayi a gidan nan ba. gidan mijinta za ta tafi aure shiri ne na Allah da a ce Aminu ba mijinta bane da auren nan ba zai taɓa yiwuwa ba Umar ya kalli Abba ya ce Allah Abba ba mai fitar da ita yake ta gidan wani in ba ni ba baki Abba ya bude ce Umar ni kake faɗawa haka ran kawai mutaka ɓaci ya ce tashi ka fita daga nan ka koma bangaren ka Umar ya kalli kawu yana ji kamar zai hauka ya ce in an tabar gidan nan duk abin da ya biyo baya kar wanda ya ga laifi na yana kaiwa nan ya miƙe ya fita Umar Abu ta ce anya Umar baya shaye-shaye na ɗauka baya magana sosai yau mai ido na yake gani abu kam salati kawai yake yi tashin hankalin da ya tsinci kansa a cikin kusan da aka ce bilkisu tana sikila bai ji ba ibtisam kan kuka take iyaranta umma bata gobe da kanta ba ta wuce ɗaki gun bilkisu abu ne kalle ta ce je ki haɗa kanki da kaina zan kai ki gidansa aminu ki zauna a gidan mijinki gobe dukin da za a za a zo a yi miki jere kasa tashi ta yi iman ta zo ta ɗaga ta tana ta kuka haka suka hau sama umar kama ɗaki kayansa shi ma ya hau haɗawa zuwa zai ɗau ibtisam su wuce kawai ba zai iya wannan rainin hankalin ba Iman da kama hannun Ibtisam wacce ta miƙe tana kuka. Sama suka wuce nan Iman ta shiga haɗa mata kayanta. Me yasa kowa yake neman ɗaurawa Ibtisam laifi? Bayan kana gani ka san san da Umar ke mata ba na hankali ba ne. Da alama ita ma neman kwatar kanta take yi. Tana haɗa mata kaya ita ma hawaye na zubo mata. Dan yadda Ibtisam ke kuka duk mai tausayi sai ya tausaya mata. Abu ne turo akan Ibtisam ta yi sauri ta fito. Haka suka fito da ita tana tafi tana kuka. Ɗakin Bilkisu ta shiga. umar ta gani rungume da Bilkisu tana kuka. ƙarasawa ta zubi a jikin gadon da suke tana kuka tana kiran sunan umma suka umma ɗaure sosai ta kalle ta ce. Ke kun kuka me kike yi na ji ita tana da hujja kuka kifa. kai ibtisam ta girgiza ta ce umma wallahi ba a san raina bane na ki faɗa muku har ɗaki na biyo ki ina son na sanar da ke sannan lokacin da kuka fara magana haɗin nan kai tsaye na tambaye ku dan ni na san akwai wani abu amma lokacin kuka ce ina ta tambaya ai shi ya fara amincewa shi yasa na ɗauka ya haƙura da ni ne ita kanta yaya har ɗaki na biyo ta na tambaye ta ta nuna min ita ke son yaya umar umma ya kuke so na yi menene laifina abin da ta faɗa kenan ta sa wani irin kuka duk da jikin umma ya yi sanyi ta kuma tuno tabbas duk abin nan da ta faɗa ya faru amma haiza bata sako daga ɓacin ran kan laifin ibtisam ba ne kanta ta kauda wanda hakan ya ƙara ɗaga hankalin ibtisam um abba ce ta shigo ta fito da ita tana kuka tana ba umma hakuri ta sa ta a ta abba umar kama ɗaki ya gama haɗa kayansa tsaf cikin ɓacin ya kallo hoton frame ɗin abba da ke makala a ɗakin wanda suka ɗauka tare a kufle ɗaya hoton ya maka shi da ƙasa iya ƙarfinsa sannan ya ɗauko jaka sai na neman fitowa da sauri naziru ya mai da ƙofa ya danne iya ƙarfinsa daga waje a fusace umar ya ce naziru ka san allah in har baka buɗe ƙofar nan ba duk abin da ya biyo baya karka ga laifi na. wallahi zan iya tare gidan nan da abin da yake cikinsa nazir ya ƙara danne ƙofar iya ƙarfinsa ya ce da alama ka fara cewa ka kuma nuna duniya kamar yadda aka ɗauke mu 'yan ƙauye duk zaman birnin da zamu yi ba za kele ba banda rashin da'a da tunani mutum da ya rike ka kake neman ruguza rayuwar 'ya'yansa cikin tsawa ya ce in ya rike ni shine ya halicce ni ko ku ni da ya nuna min rashin da'a an ga laifinsa ko ku ni ba mutum bane nan fa kokowa ta shiga don Umar iya karfin sa yake sakawa daga shi ma Naziri iya nasa karfin yake sakawa cikin rashin sa Naziri ya baya hakan ya saka Umar fitowa cikin tsananin karfi wani mugun kallo ya zubga mai sani nuna shi da yatsa ya ce in har kai dan uwana ne ni jini to ka tabbata ka kyale ni don wallahi mai kokarin raba da ibtisam. to yana daga cikin makiyana yi magana yana rataye sa mamaki ne ya kama shi don yana fitowa harabe ya ga mota abba na fita ai ko idanunsa suka leko mai ibtisam zaune a bayan mota saka jika ya biyo mota da gudu iya karfinsa kawunsa da ke kokarin mai da gate ne ya buga mai wani kallo ya ce wallahi in har ka kuskure ka fita daga kofar gidan nan to ka shirya fuskantar bacin raina akan wannan haukar ka zan iya sallama ka Tirsiya ya tsaya idanunsa suka canza launi ya kalli kawu ya ce kawu in har su sun manta da farin ciki na kai a matsayin ka na mahaifi bai kamata ka bi bayana ba ban zan kallo kawu ya mai ya ce in bi bayanka akan hauka su hauka ne aka ce ma ko ko akan ka aka fara so ko kuma akan ka aka fara rasa abin da mutum yake so ban da hauka da rashin hankali ka kalli mahaifin da ya riƙe ka ce wai zaka saki yarsa ya sa shi ma a saki ɗaya yar kuma ya baka tunda nake a rayuwata ban taɓa jin bayani wanda yake tattare da rashin tunani da hauka ba irin wannan ko mu da ke ƙauye ba mu shigo birni ba mun san wannan hauka da rashin tunani ne huci kawai umar yake yi ya hannun sai na jin kamar yana shi ɗin gida tabbas wallahi sai dai su yi abin da za su yi amma ibtisam ba zai taɓa barin da ta kwana da wani ƙato ba in ba shi ba ƙoƙarin fita ya fara yi kawai matsoyi wanka mai mari iya ƙarfinsa sannan ce wallahi in baka wuce daga nan ba sai jikinka ya faɗa maka Babu alamar wucewa a tattare da shi, sai dai ya daina kokarin fita. Kuge so bai yi ba da marin, don yana ganin halin da zuciyarsa ke ciki, ta ninka wannan marin. A ransa ya ce, ai ko tsakar dare ne zan je na dauko matata, don wallahi in har wannan su kuma mijin ya sa hannu ya taɓa fiti to lalle za a yi kisan kai a daren yau. ce juya ɓangaren sa. Abba kam yana fita cikin karfi ya ja motar don ya hango sanda Umar ya fara dahuwa. Tafiya sosai sannan ya ja gefen titi ya tsaya. Hannunsa biyu ya sa ya shafi fuskarsa, wannan wani irin bala'i ne. Kukan Iftisam ne ya saka ya dan sauki a jiya zuciya ya ce, Iftisam, me yasa baki sanar da ni halin da ake ciki ba? Da alama wannan halin da Umar ba yau ya fara shi ba. Dagowa ta tana kuka ta ce, Abba, ban san ya zan yi sanar da kai ba. yaran nan dan yayan ka ne wanda duk duniya ku biyu kuka rage. Ka yadda da ya Umar sama da mu. Abu ban isa ko shiga cikin kawaye ne ba. Sallama wannan ban isa na amsa wa namiji ba. Abu tun na fara makaranta shi shike kai ne ke zuwa dauka na. Wai duk dan karna kula kowa. Ta share hawayen da ta ce, ko adaidaita na shiga ban isa ne ko murmushi ba sai ya ce mai adaidaita nake wa murmushi. haka rayuwata take cikin uba saboda shi jin ya amince zai aure yayi wallahi na ɗauka hakura yayi da ni yana ganin ai ba ta da lafiya tana zaman gida duk da haka na je na sanar da umma ta katse ni abu ban sanya yi da rayuwata ba kuka ne ya ci ƙarfinta gaba ɗaya to tausayin da ya kama shi fita yi daga cikin motar ya kira baffa suna zaune suna cin abinci shi da Amina a gidan Ummi dan yau ranar farin ciki ce a gare su mutuka anan amina ma daga Singapore ya ce gobe zai taho wai babba ce ta ya kara ya ajiye cokalin hannunsa sannan ya zaro ta daga cikin aljihunsa ganin abu ne sa ya kara yana cewa sirgina na ba gaji da gani na bane abu ya dan ya ce suleiman ina cikin wani hali ne wanda nake neman alfarma a gunka jan haka yasa babu ya dan miƙe ya mai da hankali sosai kan waye ya ce miki faruwa abu ya dan murmushin takaici ya ce ya aminu ya kaji da asarar da aka mai dazu ya ce haba ba komai tsotsaye ne ai da alama yara ne ba su kula ba suka buga mai a ran abu ya ce yanzu kam ina da yakinin umarni a fili ya daure ya ce so nake iftisam da tare a gidan mijinta Yau ta kwana a haka, gobe insha Allah za a zo a yi jere. Duk inda jibi take an kammala. Wani uzuri ne babba ya taso wanda dole ta kwana a gidan mijinta a yau din nan. So sai wannan kalamai na Abba sun bashi mamaki. Sai dai tunda ya ji bai faɗa mai dalili kai tsaye ba, ya tabbatar akwai wani babban dalilin da ya hana shi. Kalan Aminu wanda yake cin abincinsa hankali a kwance, gashi ba su gama katangi hajjiyar can ba. Menene mafita? Daurewa ya ce, shikenan, yanzu ka kawo ta gidana. amma tafiyan ne sai su wuce ita da mijinta. Ai dama a musulunci ba a ce sai an yi gayyagon kai amarya ba. a je zuciya abu ya ce, na gode sosai, in sha Allah zan iso yanzu nan. wai da kashi mafi fito daga falo ya nufi ɗakinsa, sannan ya kira Ummi a waya. Ba jima ba ta shigo cikin fara'a ta ce, Alhaji, ina cikin bakin ma ba za a banna ba. Zama ya a bakin gado sannan ya mata nuni da ta zauna kusa da shi. Kallon su take har ta zauna kafin ya kwashe abin da ke faruwa ya sanar da ita. Ta yi mamaki kwari kafin ta je. in har haka ne, ina ganin Aminu ya ɗauma ta su kwana a hotel. Su je can su kwana uku har akan bala yi mata jeran, kafin nan an gama raba gidan. Hotel kuma, da haka kawo ta nan gidan mana. ummi ta girgiza kai ta ce dama ina tunanin yadda za a ba su dama su fahimci junansu komai an yi shi cikin sauri aminu na da yara duk da agun hajiya suke kwana amma agun shi suke daga auren ta za a saka ta kula da yara ya za a samu dama zama su biyu in kawo su gona su yi sati ne duk waɗannan tunanin sun caɓe min wanda jin hakan ya min daidai nan gidan ma an kawo ta taya za su zauna su biyu ta dan sauki ajiyar zuciya ta ce ga mutane a gidan nan me kake tunanin za a ce in aka ganta wafe shiru alamar tunani tabbas yanzu ya gane me take nufi da sanya murmushi ya ce asma'u shi yasa a da yaushe nake alfahari da ke na kuma tabbatar barin hajiya ba laifin ki ne in iya yin kifin karfin mu dai wanda na tabbata Allah yana tare da mu falo babba ya dawo ya sanar da Aminu wannan hukuncin mamaki ne mutuƙa ya bayyana a fuskar shi ya ce dama can abin da ummi ta tsara kenan ko ummi ta haɗe fuska ta ce dama can haka ne niyya na tabbatar in na sanar da kai ne ba za ka yadda ba shi yasa na ce a bari sai bayan an ɗaura muku aure shiru yayi shi fa ba wai auren ba wannan takurar da za a dinga bullo da su ya tsana yanzu fi sabilillahi nan aka ce mai bayan za ta tare ba yanzu kuma an zo mai da magana wani hotel kamar wanda ba shi da gida ummi ce ta katse shi tace ka tashi ka dawo motar babban ka yanzu a kawo ta ka amshe ta ku wuce a ku in ka je gida dauko kayan ka ba sai ta shiga ciki ba ka je kai kadai ka kwaso ku wuce mamakin da ummi ta dore fuska sosai tana jawabi yake lalle wannan shine a dake ka a hana ka kuka haka ya fito da ran a motar babba ya dauka daga ciki babba ya mai waya yace ya je waje sun iso haka ya wuce ya gaida abu sannan ta fito ta shiga mota kayan ta sa a baya ta zauna a gaba ita kam ko a nobel bata karanta amurya mara ta irin ta ba a ce an kawo ta babu wani farin ciki wadda ko kallon arziki bata mata ba kanta kawai ta saka akan cinyoyinta tana kuka tana haka Aminu ya shigo idanun sai ɗan rintse dan ya tsana kuka sam dakewa ya ja mota suka nufi gidansa a waje ya fakin ya shiga ya ɗauko jaka ya zuba kaya duk ransa a ɓace wannan wani irin lamari ne ko auren soyayya suka yi ai gida ya kamata a kawo ta amma wai wani hotel kamar a fim sun tafi honeymoon cikin ɓacin ya gama haɗa kaya ya fito ya ja mota a bristol palace ya parking sannan ya kalle ta har yanzu kuka take ya daure ya ce zan shiga ne check in bata amsa ba shi ma bai jira amsar ta ba sai da ya gama komai sannan ya dawo ya kalle ta ya ce mu je dagowa ta yi ta fuskar ta hawaye gaban ta ne faɗi ganin su a hotel me za su yi anan kallas ta tana neman magana sai dai ta yi bata da bakin magana Aminu ya ɗauke tishu ya miƙa mata ce goge fuskar ki kafin mutane su ɗauka sa toki ne amsa ta goge fuskarta sannan ta fito sam ta manta da jakarta aminu ya kalli jakar lalle wannan yarinyar ba dai da sanin ta ban mai jakai ya daukan mata ba kallanta ya kamar zai mata magana sai kuma ya fasa dauka yayi sannan yayi gaba wuce ta yi ta bayan sa babban daki ya kama musu ta zauna akan kujera ko sallah ba ta yi ba mikiwa ta ta kalli falon ba kowa sai ita nufar daki ta da niyyar ta yi alwala shi kuma daidai ne ya cire manyan kayansa yana sanye da vest da wandon shaddar ƙoƙarin yin wanka da alwala yake yi idanu ta zaro da sauri ta koma falo bakinta na ɗarawa ta ce ya haƙuri aminu kam da sauri mai da kayansa sannan ya zauna akan gadon cikin dakewa ya ce shigo ko ba toilet zaki ba shiga ta kanta a ƙasa wai dan ta kalle shi tana kokarin kuma kanta da bango ta ji ce me yake yi haka tsayawa ta sannan ta kalle shi da sauri ganin saura kirista ke kanta ya sa ta sake kallon sa ta ce ya hakuri na ba baka gama shiryawa ne.